in ba ku manta ba a waɗannan makonni muna magana a kan koyi da annabi sallallahu alaihi shi shine mafita inda muka yi bayani a kan yaya manzon Allah alaihi salatu wassalam ya zauna da matansa ta ɓangaren mu'amala zamantakewa da kuma ta ɓangaren rayuwa da ta ɓangaren addini da tarbiyya ma'ana ta ɓangaren imani da ibada da mu'amala da halaye sannan muka yi bayani yaya manzon Allah alaihi salatu wassalam ya zauna da 'ya'yansa mun ji 'ya'yan manzon Allah nawa ne mun ji yadda manzon Allah ya aurar da 'ya'yansa duka guda hudu mun ji yadda kuma mu'amala ta kasance tsakaninsa da surukansa da 'ya'yansa da kuma abin da ya faru ga wannan sannan bangare na uku mun yi bayani akan jikokin manzon Allah alaihi salatu wassalam mun ji guda nawa ne kuma mun ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da jikansa ko da jikokinsa da yadda ya kyakkyawan mu'amala tsakanin kaka da jikokinsa wanda ya kamata duk wani kaka ya karanta wannan bangare haka duk wani jika ya karanta wannan bangare domin ya moru ya ci gajiyar kwarewa ta manzo Allah sallallahu alaihi da kimiyyar iyar zamantakewa da jikoki yadda muka koya daga annabi sallallahu alaihi sannan muka koma bangare na hudu muka yi bayani akan yadda manzon Allah alaihi salatu ya zauna da danginsa sawa'un dangin nan na wajen uwa ne ko na wajen uba mun ji nawa ne dangogin manzo Allah sallallahu alaihi da kawunnansa da yadda ya zauna da su da 'ya'yansu da wanda suka musulunta da wanda basu musulunta ba da wanda suka nuna masa kiyayya da wanda suka nuna masa soyayya duka mun ji yadda manzon Allah alaihi salatu wasalam ya zauna da waɗannan bangarori sannan kuma mun ji yadda annabi alaihi salatu wasalam ya zauna da maƙotansa wanda shine yau tafiq ɗinmu na biyar a wannan bangare shine yaya manzon Allah alaihi salatu wasalam ya zauna da maƙotansa in an ce maƙoci Shi ne wanda wato zamantakewa ta haɗa ku da shi ta kusa da kusa tsawon kusa da kusan nan gida da gida ne ko ofis da ofis ne ko gona da gona ce ko gari da gari ne ko a gurin aiki ne ko a makaranta ne to wannan mutumin da kake ganinsa kullum ko kake jin motsinsa kullum yake jin motsinka kullum to shi ake kira maƙoci to wannan makotaka ce yau za mu duba yaya manzon Allah alaihi salatu wassalam ya zauna da makota domin mu san yadda ake yin makotaka a musulunci ita ƙaunar manzon Allah alaihi salatu wassalam aiki ne na zuciya aiki ne na baki aiki ne na gabbai idan kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka cika zuciyarka da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka cika bakinka da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana maganganu na yabo da girmamawa da mutuntawa da karramawa a dinga ji suna fita daga bakinka akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalmomi na girmamawa sannan kuma a gabanka aga kana aikata kaunar manzo Allah aikace bai da za kace kana san manzo Allah mu ga aikinka yayi hannun riga hannun aikinka yayi bambanci da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kake so zaka ɗabi'antu zaka kwaikwaye shi idan zuciyarka ta cika da sansa da imani da shi da girmama shi da ƙaunarsa to dole za a ga ladabi za a ga biyayya za a ga girmamawa za a ga ƙauna law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da ƙaunarka ga Allah da manzonsa ta gaskiya ce to da an ga alamar biyayya a tare da kai domin mai so mai bi ne mai bi mai so ne in ka raba so da bi ka raba so da bi bi da so to kowanne ba zai yi amfani shi kaɗai ba sai an samu so da bi bi da so makoci in muka duba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ga tana cike da wasiya da a girmama makoci da kuma kula da haƙoƙin makota da kuma kiyaye mutuncin makoci da kiyaye martaban makoci da suturci al'auran makoci da kuma toshe bukata ko biyan bukata makoci da kuma rintsa ido ga barin shiga haƙƙin makoci da kuma nisanta daga dukkan abin da zai cutar da makocinka manzon Allah alaihi salatu wassalam shine kyakkyawan misali a wajen makoci na gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mutaka da mutane iri-iri wasu na kirki wasu ba na kirki ba na kirkin sun amfana da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda ba na kirkin ba sun amfana da haƙuri da juriyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama an ce ihtimalul aza wa bazalun nada wa kaful aza wa hatimalul aza wa bazalun nada abinda ake so kayi kayi alheri sannan ka jure gabanin cutarwa kai haƙuri da zaluncin makoci in ka samu makoci mutumin banza yana cutaka to kai haƙuri ka jure annabi alaihi salatu wasalam an tambayi na aisha gaya mana halin manzon allah sallallahu alaihi wasalama ta ce kana khuluquhul qur'an ɗabi'un manzon allah da halayensa shine ka karanta alqur'ani to don muka karanta alqur'ani aya ta 36 cikin suratun nisa za mu ga allah ta'ala yana kira da wasu dokoki guda goma da Allah ta'ala ya lissafo a cikin dokokin nan guda goma akwai maganan kula da haƙƙin maƙota wa abdullah wa tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana ku bauta wa Allah kada ku haɗa shi da komai a wajen bauta kakka bauta Allah kuma ka haɗa bautar tare da wani sannan iyaye a kyautata musu ƙarshen kyautatawa wa ba ma ma'abota kusanci dangi da yan uwa shaqiqai li abbaili ummai na babanka shaqiqai li abbaili ummai na babanka shaqiqanka li abbanka li ummanka danginka na kusa da na nesa duka waɗannan a ba su haƙƙinsu da Allah ya lissafa wal yatama a duba haƙƙin maraya kada a bar shi a jigace a duba buƙatarsa ta ilimi ta abinci ta tarbiyya a duba buƙatarsa na an zalunce shi a nemo masa haƙƙinsa a duba buƙatarsa na a bashi kyakkyawan tarbiyya da kyakkyawan kula a mai da shi mutum wal masakin a kula da talakawa Allah ya ce talaka wanda ba shi da shi ko yake da shi ɗan kaɗan baya isassa buƙatarsa in akwai wanda yake da abin buƙata ya taimaka masa wal jar zul qurba da kuma maƙoci ma'abocin kusanci maƙocinka ne ɗan uwanka ne a musulunci ko ɗan uwanka ne a jini to ya bambanta da wanda yake maƙocinka ne ba ku haɗa jini ba ku haɗa addini ba da aka ne wannan aya ta kasa makoci jar zil sai aka maimaita kuma wal jarul junub ashe jar da aka zo sai Allah ya kasa shi biyu akwai al jar akwai al jarul ajarul junub al jarul junubi shine makoci wanda yake manisanci da aka samu junub nisa kenan makocinka ne amma yayi nisa da kai ko a jini ko yayi nisa da kai a addini ko yayi nisa da kai a jini wal jari zul qurba qurba din zama qurba a addini ko qurba a jini da haka malamai da suka kalli wannan aya sai suka yi mana istinbadi guda biyu ne al jar wal zil qurba wal junub sai suka ce makota kala uku ne akwai makocinka dan uwanka a addini dan uwanka a jini haƙoƙinsa sun zama guda uku haƙƙin makotaka haƙƙin zumunta da kuma haƙƙin musulunci da haka sai ka duba me haƙƙin musulunci me haƙƙin zumunta me haƙƙin makotaka sai ka bashi haƙoƙi guda uku shi ma ya baka haƙoƙi guda uku sannan akwai za ka ga makocinka ne musulmi amma ba ku da dangantaka ta kusa ba ɗan uwanka ba ne lale ummin wala li abin wala khalin wala ammin to wannan sai kanka ka duba shi kuma yana da haƙƙi a ka guda biyu musulmi ne makoci ne sai ka duba to me musulmi ya kamata ya musulmi ya maka me musulmi ya kamata ya musulmi kai masa sannan me ya kamata a kiyaye wa makoci ka kiyaye masa me ya kamata a kiyaye makoci shi ma ya kiyaye maka domin haƙƙin dama ai ba na mutum ɗaya bane haƙƙi ne na tarayya to sai kuma zaka iya samun makocinka kuma sannan addinin ku daban-daban makocinka ne amma ba yahude ne a addini makocinka ne ba nasare ne a addini makocinka ne kuma ba ma guje ne to ya ake makotaka da ba ma guje ga gidanka ga gidan ba ma guje to ya ake makotaka da ba ma guje kai musulmi mabiyin manzon Allah masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya za ka yi makotaka da ba ma guje kai musulmi mabiyin annabi masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama ya za ka yi makotaka da ba yahudi kai musulmi mabiyin annabi masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama ya za ka yi makotaka da ba nasari to wannan shine abinda wato za a duba to da Allah ta'ala ya kasa wannan makotaka to sai mu duba su waye makotan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a Makka su waye makotan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina an duba unguwar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake a zaune sai aka ga cewa unguwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Ibn Hajar Asqalani ya faɗa a Madina wanda suka yi makotaka gidajensu yake ɗamfare ko ɗansane ko matsi da gidan annabi sallallahu alaihi akwai sa'adu bin ubada sa'adu bin ubada yana da makotaka ta dab da gidansa da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina wa Abdullahi bin Amr bin Haramin shi Abdullahi bin Amr bin Haramin shine baban Jabir to shi ma baban Jabir makocin manzon Allah ne sallallahu alaihi gida da gida a Madina haka na Abu Ayyub ansari ai za mu ga shine ma mai masaukin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gidansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sauka to kuma kusa da gidansa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina gidansa akwai as'adu bin zurara shi ma wannan makocin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne ibnu hajar asqalani a cikin fatahil bari ce waɗannan su ne makotan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ice haka nan kuma ibnu sa'adin ya rawaito a cikin tabaqatun nisa hadisin ummu salama yake cewa take cewa manzo Allah wato musanin ansar sun kasance wato suna yawan wato zagaya wa makotan annabi sallallahu alaihi wasallam isa bin ubada da sa'd bin mu'az da umaratu bin hazmin da abu ayyub ansari waɗannan saboda kusancinsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake samun yawan kyautata musu sai a ce ai makocin annabi ne kuma su mutanen da suka yi makotaka da annabi salatu wasalam suna alfahari da haka har ma a ciki anas dan maliki rawaito cewa annabi sallallahu alaihi salama ya wuce a shashin unguwannin madina sai ga wasu yan mata suna buga duf suna cewa na hannu jiwarin min banin jari ya habbaza muhammadu min jari suna cewa mu ne wato jawarin yan mata mimbanin banin jari daga banin jari. ya habbaza Muhammadu ma da manzo Allah zama makocinka suna alfahari cewa su makotan annabi ne unguwarsu ɗaya estate ɗinsu ɗaya yankinsu ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka fa bi zalika fara annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa Allah ya san ina son ku yake cewa Allah ya san ina son ku haka nan na Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta yi wa wasu makotan annabi sallallahu alaihi wasallama kyakkyawan yabo take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wasu makota maƙota ne masu gaskiya maƙota ne masu kirki sai su aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunkiya wacce take cike da hantsa da nono su ce ga ta nan a tatse wannan da Allah zuwa da yamma ai ai ai ai ai karin kuma da shi suna aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam madara kuma su turo ma da akuya cewa ga ta nan ta shigo a tatsa ma in ana bukatar sa da dan dumi-dumi wannan kaga makoci kenan na kwarai sannan daga cikin makotan Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ta wani bangaren akwai sayyidina Abubakar shi ma gidansa bai da nisa da gidan annabi ali bin abi talib haka abbas dan abdul muttalib waɗannan duka gidansu bai da nisa da gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam shi shi yasa ma wato daga cikin kuma maƙotan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya a maka sabanin na madina kuma su maƙotan annabi sallallahu alaihi wasallam na maka su kuma duk ba kare da su lafiya ba daga cikin su akwai abu lahabin mamakin abu lahabin maƙocin manzon allah ne kuma kuma amin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko ba wanda ya cutar da manzan Allah a duniya kamar sa don haka ya yake ɗaukowa ya zuba a kofar gidan manzan Allah sallallahu alaihi an an yi shara sai ya watsa kofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai al-hakam bin al-as shi ma wannan ya bin umayya shi ma ya yi makota da manzan Allah amma ko mugun makoci ne akwai uqbatu bin abi mu'aitin shi ma makoci ne gidansa yana unguwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka amma shi ma ya cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai adiyu bin hamra a thaqafi shi ma bincike ya nuna unguwarsu ɗaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka akwai ibn al-asda'i al-huzali shi ma yana da makotaka da annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin mamaki duk makotan nan na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya makotaka da su a maka mutum ɗaya ne ya karɓi musulunci dukkan su adawa suka nuna suka nuna ƙiyayya. suka nuna cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine al-Hakam bin Abil As shi kadai ne a cikin makwatan Annabi sallallahu alaihi wasallama kaga sabanin Madina daga cikin waɗanda suke cuta da Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wanda zai ɗauko idan sa idan idan aka samu wato tinkiya ta haihu irin mahaifan nan sai a ɗauko ta sai a zo a aji a kofa gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama kudaje na bi a aji akwai ma lokacin da suka ɗauko wato abin nan ɗin mahaifa ta raƙuma suka ɗauko annabi yana sallah suka ɗora masa aka ga wari ga jini kuma suka tsaya suna ta ƙyaƙyata dariya idan cutar ta yi cuta aka zo aka zuba ƙaya aka zuba ƙarafu aka zuba shara kofa gida annabi sai annabi ya zo ce ya bani abdi manaf ai juwarin haza baya ƙara haka sai ce wani irin maƙotaka ake yi haka daga nan sai ya wuce sai ya sa a share in ya zo ya an zuba masa shara an zuba masa kaya an zuba masa bola a kofar gida sai ce wani irin makotaka ce wannan sai kawai sa a kwashi ko ya kwashi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam ya kwadaitar da mu ya zaburar da mu akan mahimmancin kula da haƙƙin makota a wani hadisi na na Aisha wanda Imam Bukhari ta dubu shida da sha hudu Musulmi ta dubu biyu da ɗari shida da ashirin da hudu daga nana aisha umu minai take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jibrilu bai gushe ba yana mun wasiya da makoci ka kula da makoci ya muhammadu ka kula da makoci har sai da na ɗauka cewa za a sanya makoci cikin masu cin gado saboda yawan bayani da ake akan mahimmancin makoci da sa sai da na ɗauka ƙur'ani ba zai gama sauka ba sai an saukar da wata aya cewa an tashi rabon gado a ɗiba wa maƙota za a basu sai wato akwai wani daga cikin mutanen da ke cewa na fito daga iyalai na ina nufin je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani mutum a tsaye <coughs> suna magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yace to manzo Allah ya tsaya suka yi ta magana suka yi ta magana da manzo Allah suka dade suka dade ji so da dadewar da suka yi annabi yana tsaye yana magana da balaraban nan yace wallahi sai da na tausaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dade a tsaye duk wanda ya imani da lahira girma makocinsa to daga ciki an tambayi wani masu ruwayan hadisi a ta'il khurasani a ta'inil khurasani cewa me haƙƙin makoci akan makoci ice idan ya nemi ka ka taimake shi in dai kana da makoci ya nemi taimakonka da za ka iya to ka taimake shi idan ya nemi rance dawa ko ba mai taurin bashi ba ne ka taɓa gwada shi an wanye lafiya ya zo ya ce da Allah ina buƙatar rance to ka bashi rance haka nan idan kuma ya samu karayar arziki to ka bashi tallafi idan aka zo aka ce makocinka ba shi da lafiya to ka je ka duba shi idan kuma aka ce makocinka an masa gobara ko an masa wani hatsari ka je kai masa jaje idan an masa rasuwa ka je kai masa gaisuwa idan ya rasu ka je a jana'iza da kai kuma kada kai gini ya tsawo ya wuce nasa sannan kuma kai taga kana leƙa masa gida wannan dama har shari'a ana yi akan idan mutum ya yi taga za a je a leƙa tagar da aikin masu unguwanni fa kenan in za ka yi rariya su duba rariyar in za ka yi indararo su duba indararan in za ka yi gini su duba ginin in za ka haƙa rijiya ko za ka haƙa shadda su duba shaddar da za ka haƙa su duba rijiyar da za ka haka su duba indararo su duba kwalbati da za ka yi duk su duba su ga cewa ina ka yi waɗannan abubuwan haka nan za ka yi dakali su duba ina ka yi dakalin in za ka yi ciko su duba yaya kai cikon in za ka yi taga in za ka yi katanga su duba su gani aikin masu unguwanni shine duk su duba waɗannan kada wani ya cutar da wani kada kai abin da zaka kare wa makocinka iska ya zama iska ba ta shigowa gidansa saboda kai naka gidan ka tare masa to kada kai wannan kada kai abin da zaka tare wa makocinka ainihin wato gida in kai haka to baka kyauta ba sannan ya ce kada kuma ka cuce shi ta hanyar wato ƙanshin miya e, idan ana soya miya a gidanka to a soya ta indai haɓa ba za ba makoci ba to a sa tafarnuwa a sa albasa a kashe ƙanshin don wani gidan ka wuce wato ka ji yadda kaji suke soyuwa malam kai kanka da za ka wuce sai ka zubar da miyau sai ka haɗiye miyau kai ake cako. balle kuma wanda yake makocin wannan sai dai za ka kamfatan masa ita idan ka sai kayan marmari za ka shiga da su a leda lalle ka shi, in ku ba za ka ba shi ba to ka shigo da su a ɓoye <coughs> ka sa su a wani abu ka sa su cikin rigar ka ka rufe dama da kamar wata suke sai mutum ya sa kayansa a rigarsa sai ya jawo bar riga ya rufe to baka ma gani ba balle ka sare ko kuma shi ma ba isarsa zai ba sai ya rufe abinsa ice kuma sannan kakka ba ɗanka ya fito da shi yana sha a gaban yara ka siyo tuffa ka ba 'ya'yanka ko ka siyo mangoro ko lemo ko ayaba ko aya ko kwakwa ko kwakumeti ko wani abu da yara suke amfani da su loka ne su bakilawa ne su cincin ne su alkaki ne su algaragis ne su bakilawa ce abubuwa da yara su gudi-gudi ne su alewa ce mai yaji to duk abin da za ka ba 'ya'yanka lalle ka ba su su ba abokansu 'ya'yansu makota in ko ba haka ba to su canye a gida su wanke hannunsu ya ce kiyaye haƙƙin maƙoci yana cikin cikar imani kuma daga cikin mako a zamanin jahiliya mutum yana tashi alfahari yakan ce ni mai kula da haƙƙin maƙota ne har ma sukan buga misalai da wannan wajen kyauta da sallama da sakin fuska wajen haɗuwa da shi da bibiyan halayensa da biya masa bukata ko taimakonsa a lokacin biyan bukatarsa da kuma kamewa gaba da cutar da shi bisa dangogin cutarwa kala-kala kuma a nan alaihi ya kore imani kwata-kwata ga duk wanda bai kamewa ga barin cutar makota abin shurahin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu kila wa man ya rasulullah to wai wa kenan ya rasu rasulullah yace allazi la ya'munu jaruhu Shi shine wanda makocinsa baya amincewa sharrance sharrancensa kana yawan sharri ga makocinka kana cutar da makocinka kana zalunta makocinka ya zama a firgici a razane yake da kai to wannan cutarwa da kake wa makoci ta kore maka imani in ji manzo Allah sallallahu alaihi cikar imani albawa'i din da shine addawahi wa shurur a wannan hadisi akwai ƙarfafa haƙƙin makoci saboda manzo Allah sai da ya rantse so uku yana ƙarfafa haƙƙin makoci sannan kuma an kore imani cikakke ga duk wanda yake cutar da makauci da maganganunsa ko yake cutar makoci da aikinsa ko kuma wato yake cutar makoci a aikace sannan annabsa ya kore imani wanda kaiwa matuƙa ne wajen bawa'iq bawa'ik shine an kalma ce dunkulalliya da ta shafi duk wani sharri duk wani cutarwa da zaka wa makocinka akwai ma ruwaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma kora aljanna ma ga wanda yake cutar makoci yace la yadkhulul jannata man la ya'munu jaruhu bawa'iqahu ba zai shiga aljanna ba duhulan awwaliyan duk mutumin da yake cutar da makoci ba zai shiga aljanna ba ko da ku zai shiga sai dai ɗiban ƙarshe amma ba ɗiban farko ba wannan ya gaya mana ya bayyana mana cewa cutar da makoci yana cikin manyan laifuffukan da musulunci ya yi tur da shi don muka duba ran al-miqdad bin al-aswad Allah ya ƙara masa yarda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa yaya kuke kirga zina ya kuka ɗauki zina mata ƙuluna fi zina me kuke cewa akan zina suka ce haramahullah wa rasulu zina wai wai wai wai wai ai zina mugun laifi ce kuma Allah ya haramta manzo Allah ya haramta wa huwa haramun ila yawmil qiyamati har alqiyamata tashi zina ba ta zama halal ba ko ko duk duniyar nan ana yi ba za ta zama halal ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to mutum ya je ya zina da mata mata har guda goma a nesa shi ya fi masa sauƙi da ya zo ya yi zina da matar maƙocinsa wanda ya haɗa da 'yar maƙocinsa da bazawara ce mata aure ce budurwa ce to wannan ya fi hatsari ƙara ka tafi nesa duk da sharrin zinan nan ka tafi nesa ka yi so goma ya fi ka afkawa matan maƙocinka sai ce me kuke cewa game da sata suka ce ya rasulallah ai haramun ce Allah ya haramta sa'a eh, sata manzo Allah ya haramta sata sai ce to mutum ya sata a gidaje can nesa guda goma ba hoyan ce je ba ne ana nufin duk da munin sata ya yi ta a nesa guda goma ya fi ya zo ya saci kayan makocinsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya cutar da makoci yakan iya jawo mutum la'anar Allah la'anar Allah tana hawa kan mai cutar da makota abu da take cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kawo karar makocinsa da yake cutarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaje kai hakuri ya hakuri ake da su sai ya ƙara dawowa ya ce ya rasulullah har yanzu fa yana cutata annabi ya ce kaje kai hakuri ya dawo karo na uku ya ce ya Rasulullah maƙocin nan fa na yi haƙuri na yi hakuri amma gaskiya yanzu yana cutata sai ce to je ka ɗebo kayanka ka zuba akan hanya ka fito da kayanka su katifu ne su gado ne su kujeru ne duka zuba akan hanya to zai tambaye ka ai me ya faru sai ya fito da kayansa ya zube akan hanya duk mutum da za su wuce sai ka ga kaya akan hanya sai lafiya me ya faru tunda ai kamar yana ba su announcement yake yi tunda duk wanda ga kayansa a waje sai an tambaye shi me ya faru sai ya faru sai ba su labari cewa makocina ne yake cuta ta shine na fito da kayana duk wanda ya gani ya tambaye ni in gaya masa sai su ce ka Allah ya tsine masa ka wannan mutumin banza ne haka yake ashe aka dinga la'antarsa sai ga mutumin makocin ya zo ya ce 'Dan Allah ka yi haƙuri ba za ka ƙara ganin na cutar da kai ba kai mun afuwa a wata ruwayan sai makocin ya zo wajen manzo Allah sai ya ce ya rasulullah kaga irin abin da mutane suke faɗa a kaina sai ce me ya faru yace tsine min suke sai ce da dama kafin ma Allah ya tsine maka mutane a kafin mutane su tsine maka Allah ya riga ya tsine maka saboda baka zama lafiya da jama'a sai ce ya rasulullah ne alkawari ba zan sake ba to sai wanda ya kai karan ya zo sai manzo Allah sai ya ce to je kaka kwashe kayanka shikenan ai bukata ta biya dama so ake ya daina to kuma da yaki dainawa yanzu gashi an masa an masa kwarmato an kwarmata shi kaga wannan ya sa yanzu ba zai sake ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa komai yawan ibadarka in dai kana cutar makota da gangan to wannan ba zai hana ka shiga wuta ba Abu Hurairah ta rawaito hadisi wani mutum ya zo ya ce ya Rasulullah akwai wata mata da ake ambaton yawan sallah in dai yawan sallah ne to ita ce ta ɗaya in azumi ne ita ce ta ɗaya in a sadaka ne ita ce ta ɗaya sai dai matsalarta tana cutar makota da harshenta tana da gulma kenan tana da tsurku tana da kinibibi tana da sa ido sannan bai ce wuta ce za ka ce su akwai kuma wata mata ita kuma azumin ta kaɗan take na nafila sadakar ta kaɗan ce sallar ta kaɗan ce amma takan yi sadaka ta sa a yi mata irin wannan abin da ake yi na nuna raƙuma cikui ta sa a mata cikui a mata farantan cikui ta dinga ɗauka tana raba makota kuma ba ta cutar da kowa sai maza Allah ce wani ya aljanna ce kun ga wannan ya nuna mana wato idan mutum bai daidaita abubuwa ba sai ya je ya ga kamar ya sauke haƙƙin Allah amma saboda haƙƙin jama'a sai ya kai shi wuta ko ya je ya sauke haƙƙin jama'a sai haƙƙin Allah ya kai shi wuta Isa ake so a samu balance tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin jama'a ko ne dinga samun haƙƙinsa a rota daga mujahid ya ce abdullahi bin amr ya yanka ya yanka tunkiya ko akuya sai yake kama yaransa cewa kun kai wa makocinmu ba yahudan nan kun kai masa nasa kasan kun ba wa makocinmu ba yahudi domin na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa jibrilu bai gushe ba yana mun wasiya da makoci har sai da ɗauka za a sa cikin magada shi ibn ibn hajar asqalani ya sharhi akan wannan hadisi sai ke cewa sunan makoci din nan ya haɗa musulmi da kafiri Kanka ce to ai malam ni wannan hadisan da kuke karantawa ai kuna magana ne akan wanda suke da makota musulmai to ni na makotan kafirai ne a zan yi sai mu ce har kafiran su ma ka kyautata musu ai shi ke nuna kai musulmin kwarai ne su kansu waɗanda suke ba musulmin ba su yi shaida a kan cewa sun yi makotaka da musulmin kwarai ice sannan wannan makotaka ta haɗa mai bauta da fasiki malami ne da mutumin kirki da mutumin arziki kai makotaka da shi ko fasiki ne mashayin giya mazinaci mutumin banza ne Ice duk shi ma yana da haƙƙi a kai sannan ya haɗa masoyi da maƙi tayawa masoyi makocin nan naka ya zama masoyinka ne Ta wa makwacin da naka ya zama makiyanka ne to ko makiyanka ne kai ka nuna masa abin da Allah ya ce ai ka bar shi da kiyayyarsa shi Allah ya kama shi da laifin kiyayya amma kai ka soke nauyin makotaka sannan ya haɗa baƙo da ɗan gari baƙo ne ya sauka zai kwanaki ko ko ɗan gari ne mazaunin gari ne wannan duk ya haɗa su ma ba su su. sannan ya haɗa mai cutar da kai da mai amfanar da kai shi ma duk suna da haƙƙin makota Sanan ya haɗa makusancinka da manisancinka shi ma duk suna da haƙƙin makota ya haɗa kuma wanda yake da gida dab da kai da wanda yake gida nesa da kai don haka kenan wato makotaka tana da matakai iri iri iri iri gwargwadon makocin da kuma abin da wato shari'a ta ce a yi sannan annabi alaihi salatu wasalam ya kirga mana samun makota na kwarai cikin arzikin ɗan adam domin gidanka ko rumfarka ko ofishinka ko gonaka in kai makotaka da mutumin banza ya dinga cutar da kai kenan ya dinga cutar da kai da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cin arzikin mutum Allah ya bashi makoci na kwarai ya bashi abin hawa mai lafiya ya bashi gida mai yalwa ashen kana da hali ka samu tafkeken fili kai katon gida yadda za ka sakata ka wala ka sha iska eh, ka sha iska in kana da hali kai katan gida ka sha iska wannan wannan arziki ne in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya baka kafcecen gida katan gida alama ce ta arziki kuma azama ce ta jin daɗin duniya baka kuntata ba a gidanka sannan ya baka abin hawa mai lafiya in babur ɗinka ne in kekenka ne in ka ce kira ɗaya kake mata ta tashi babur ɗinka mai lafiya kuma kana da kuɗin mai ko kana da batir sannan kuma kana da makoci wanda baya cutar da kai sannan kuma ka samu mace ta kwarai wannan in ka same ta malam ka gama da duniya sai ka nemi lahira haka nan nafi ibn abdul harith shi ma ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce min sa'adatul mar'i aljaru salihu wal markabul hani'u wal maskanul wasi yana cikin arzikin mutum ya samu waɗannan abubuwa haka hadisin sa'ad bin abi waqas shi ma ce arba'un min sa'ada al mar'atu salihatu wal maskanul wasi'u wal salihu wal markabul hani'u idan ka samu abu hudu to ka gama samun arzikin duniya ka samu mace ta kwarai macen kirki macen arziki ga imani ga ibada ga kyakkyawan hali ga iya mu'amala ga karɓar ƙaddara za ta zauna da kai akwai za ta zauna da kai in babu za ta zauna da kai da lafiya za ta zauna da kai babu lafiya za ta zauna da kai a kowane hali a kowane yanayi ka karance ta ta karance ka ka fahimce ta ta fahimce ka ka gane ta ta gane ka ka karanta ta da wasali da ɗugo, ta karanta ka da wasu ta maka li'irabi kai mata li'irabi kun fahimci juna sannan ka samu almaskanul wasi'u kana da gida mai yalwa dama na ake tafiya daga dan dan kama haya daga dan shago sai daga zaure sai ka koma shago an ci gaba sai ka dan samu daki daya ka dan samu gida two one bedroom two bedroom three bedroom har sai ka zo kana da makikin gida hankali ake tafiya rayuwa wal jaru salihu ma ce makotanka mutanen arziki ne wal markabu hani'u abin hawanka baya wahalar da kai <coughs> abin hawa mai rai ne ko abin hawa ne na karafa wa arba'un min ash-shaqawati kishoyin waɗannan kuma guda hudun su ne kuma tsiya da taɓewar duniya jaru su makoci mugu mugun makoci tab Allah ya tsare mu wal su da mace musifaffiya bala'iiya rigimammiya mara imani mara tauhidi mara kirki mara nagarta a imanin ta mushirka ce a ta fasika ce a halayenta mummu abin nan wato bata iya bata da kyan hali sannan a mu'amala ta baka jin daɗin mu'amala da ita to wannan matar duk wanda aka jarabce shi da ita sai dai kuma ya kuma nemi lahira wal maskanu dayyiku sannan kuma a ce gidanka a kuntace yake ko tari kai sai an ce malam jiya mun ji ana tari lafiya dai ko makocinka yana jin tarinka a matsa a matsa a matsa a rarrabe wal markabu su da kuma abin hawa in mai rai ne irin su jaki alfadari doki su zama masu masu tutsu sai ya shiga tsakiyar kasuwa ya tutsu ya wurgar da kai kaga wani ya gama da kai ko kuma an keke ne kana tafiya kaca ta ta zubewa ko kuma ya ta bindiga yana yana sacewa in babur ne kullun fulogin ka ya fi takwas kana tafiya kana goge fulogi da yara sun ganka sai su gudu saboda turi in mota ce ta kitashi ka yi ta kitashi kullun kana hanyar masu gyara ka da daga gyara ka tafi gyara ka da gyara ka tafi gyara sannan in kuma wato sauran abin hawa ne duk dai a ce ta Allah ya tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari min jarusu daga makoci wanda yake mai cutarwa na ce alamuni a uzubika min jarusu ifi daril muqama fa inna jaral badiyati yatahawwal Allah ina neman tsarinka daga mugun makoci a gidan zama domin ja makocin daji yakan tafi ya tafi amma wanda yake ga gida ga gida ta wannan akwai cutarwa kuma ya gaya mana cewa mafi alherin abokai aboki ga abokinsa shine abokin arziki haka nan kuma wanda Allah ya fi so a cikin abokai wanda ya fito ta abokinsa wanda Allah ya fi so a makota wanda fito ta makocinsa Abdullahi bin Amr yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul ashabi inda Allah khairuhum li sahibihi mafi alherin abokai a wurin Allah shine wanda ya fi kusanci ya fi alheri ga abokansa wa khairul jirani inda Allah khairuhum li jarihi ga wannan ya nuna mana cewa ai ba ana nufin haƙƙin makoci wai kakka cutar da mutum kawai ba a'a shi in ya cutar da kai din ma kai ma kai haƙuri sannan ka zo da abin da zai amfane shi sannan ka aikata masa alheri kuma ka fara masa da sallama in bai da lafiya ka dubo shi idan ya samu ciwo eh, ko ya samu masifa ka je kai mata aziya ya samu ban ciki ka taya shi murna in wata ni'ima ta same shi ka je kai masa murna hakanan kuma idan ya samu wani abu na kuskure kai masa nasiha ka ba shawara sannan ka rintsa idan ka gabarin leƙe-leƙe a gidansa da kuma bibiyar labaransa da abubuwa da bai shafe ka ba game da shi in kuma baya nan ka tsare masa mutuncin gidansa ka tausasa ma 'ya'yansa ka kuma koya masa addini in kana da ilimin addini kuma ka ba shawara kan abin da zai amfane shi a kasuwancinsa da addininsa da rayuwarsa to waye makoci ya gaya mana cewa nana aisha ta ce inna li jaraini ina da makota biyu ayyuhuma uhudi wa zan ba wa kyauta sai ce ila aqrabihi himamin ki baban wanda kofarsa fi kusa da ki nan ne yasa malamai suke ganin to mai kallon ka ne fa makotaka ko ko na daman ka ko na hagunka ko ko wanda gidanka yake kofar gidanka take kallon kofar gidansa da za a buɗe kofar gidanka za a hango cikin gidansa kenan wanda kuke fuskantar juna da shi ko da hanya ta raba malamai sun ce idan hanya din karama ce to wannan wanda gidansa yake kallon gidanka kuke kallon juna ya fi na dama da hagu duk da na dama da hagu za a ga cewa suna jikinka ne a ɗanfare. amma ƙarfa minka baban wanda da an fito daga gidanka za a iya shiga gidansa kai tsaye ko a dama yake ko a hagu yake ko kuma yana fuskantar ka duk zai iya ɗaukan waɗannan uku wanda ƙofarsa ta fi kusa da ƙofarka ratar da ke ƙofar gidan shiga gidansa da shiga gidanka babu nisa abin da ya sa malamai suka ce hikimar da ta sa aka ce wanda kofarsa ta fi kusa da kofar ka saboda idan ka zo za ka shiga da abu gida idansa ya fi leƙo ka na daman ka baya ganin ka sosai da na hagunka wanda ya fi ganin ka wanda kuke fuskantar juna shine fit sai ya hango ka fit sai ka hango shi kana ganin shiga shigarsa yana ganin ka inda mu kuma kun ga dama mu ba a fiye zaman majalisa da zaman tsegumi na kan hanya ba hakanan dangane ga haddin iyakar makoci al'imamu shafi'i da imamu ahmad bin Hambal sun tafi a kan cewa iyakar makoci tunda dama shari'a bata kawo iyaka ba idan shari'a ta yi umarni a yi abu bata sa masa iyaka ba to sai a tafi neman iyakar a cikin al'ada mai kyau shi sa suka ce al'adatu muhakkamatu duk abin da bai da iyaka a shari'a to wajen tantance iyakarsa a tafi zuwa ga wato al'ada mai kyau da haka yanzu na so mu tantance mu ware iyakar makotaka to ta kaka za mu ware iyakar makotakan nan shi ne mazhabar shafi'i da imam ahmad suka ce gida arba'in sai an kirga gida arba'in min kulli janibin ta dama gida arba'in ta hagu gidan arba'in ta gaba gida arba'in ta ba gida arba'in arba'in sau uku arba'in sau biyu tamanin ɗari da sittin kenan wata unguwa ma ba ta kai gida ɗari da sittin ɗin ba to wannan gida ɗari da sittin ɗin su a nasu fahimtar maƙota duk waɗannan maƙotanka ne sai dai kuma an san wanda ya fi kusa da gidanka ya fi haƙƙi duk da akwai hadisi da ana tantama akan ingancin sa Sheikh Albani ma ya da'afa shi a cikin Irwaul Galil mai lamba ta 659 wanda hadisin yake cewa haƙul jari arba'una daran hakaza hakaza hakaza haƙƙin makoci gida arba'in ne nan da nan da nan su malikawa sun tafi akan cewa makoci shine wanda yake ɗamfare gidansa manne manne manne da kai ta dama manne manne da kai ta hagu da kuma waɗanda suke a gabanka ko da akwai hanya tsakanin ku mutuƙar hanya ba mai tsawo ba ce sai dai idan kamar kasuwa ta shiga tsakani ko teku ya raba ko titin mota ya raba ko kuma wanda masallaci guda ke haɗa ku a masallaci guda kuke sallah ko masallatai guda biyu masu kusa da jura duk waɗannan ana iya ɗaukan su makota wannan a malikiya kenan a mazhaban abu hanifa kuma shi a gurinsa makoci shine kawai wanda gidansa yake ɗamfare da naka shi bai faɗaɗa magana makota ta shafi kowa da kowa ba iya waɗanda suke dab da kai kawai ce domin dama ai jarin munal mujawara ne mujawara kuma shine mulasaka mulasaka kuma shine wanda yake dab da kai in abu ya tsawo to makotaka ta yanki shi ma ya tafi can ya tasa makotakan da wani shine ibnu hajar askala ne yake cewa sun yi saɓani dangane ga iyakar waye makoci ya zo daga sayyidina ali Allah ya ƙara masa yarda an tambaye shi yaya iyakar makoci yake cewa duk wanda yake jiro kiran sallah duk wanda an kiran sallah a masallacin unguwan nan yana jiwa to makotan juna ne da haka shikenan to kuma za ana sa sifika abin yana nisa wani kuma ya ce wanda duk za ku yi sallah asuba tare a masallaci to ka rike shi ne makocinka duk wanda kuke sallah asuba tare da shi a masallaci makocinka ne to amma malamai suka ce iyakar makota ya koma zuwa ga al'ada a duba al'adar garin da waye da waye ko gida nawa ne ko kowa yaya ake ɗaukan wani a ce ya makocina ne ko wani a munan yi nesa da shi to haka nan kyauta in ta safaruwa za ka ba misali an ce makotanka nan arba'in nan arba'in muka ɗauki wannan magana ta sai ka samu kuma kana son ka kyautata mutum goma ne to ga ya za ka yi ka ɗauko goma ta ina za ka ɗauko su shine haddin irin kyautar da za ba makota na Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya nisa al muslimati la ta taqiran najaratu li jaratiha walau fi sana shatin yace kada makociya ta cutar da makociyarta kada ta wulaƙanta ta ko da a ce abin da za ta bata bai wuce ko fato ko ƙafa ta akuya ba ko da wannan ne iyayenmu sun yi aiki da wannan hadisin ma su gaya mana ma hadisi ba ne mu dai duk abin da aka dafa a gidanmu sai an ɗan zuba romo kaza ce ɗaya muna ga muna murna an so mana kaza ɗaya ma aka fara fige ta ana tura mu kota sai ku ga in ba sa kuka ce ba ku da kuke gidan sai dai ku ci kai da ƙafa da kundu amma duk mafi yawa makota za a raba fiffige ta za yi haka ga an yi kuntun kuntun da ita su iyayen da wato ba su da karatu a, a nassi amma fa aiki akwai aiki mu kuma yanzu ga karatu ga nassi ga sahihi ga da'ifi ga iya larabci ga iya tajawidi amma kuma aikin shi ne yake da rauni su ko da ba bakin amma akwai a aikace mu kuma yanzu ga sha aikacen ga shi ko a rubucen amma kuma a aikace sai ka ga ɗabi'un ba ba kamar na da ba duk da dai an samu al'adu da yawa sun tafi abubuwa da yawa da ake na al'adu marasa kyau sun tafi sakamakon zuwan ilimi abubuwan shirka da ake yi duk sun tafi sakamakon zuwan ilimi haka nan amma kuma sai wasu abubuwa kuma na zamani na wayewa ita kanta shirka ta waye ta shigo da wata riga sabuwa ta fito da wata al'ada sabuwa wacce ita ma ana shirkan ana yin fasadin ana baɗala. amma a zamanance baɗalar zamani waccan tsohuwar da ake ta yaƙa yanzu duk kowa ya batta an koma sabuwar shirka sabuwar bida'a, sabuwar sababbin al'adu sababbin maguzanci da kuma sababbin wato surkulle da aka fito da su wannan kuma yana nuna mana mahimmancin yin kyauta ga makota kuma ba su abinci shi sa annabi ya ce ya ba zarrin idza markatan fa aksir ma'aha wata ahad jiranak yace haka bazar. idan har ka dafa romo ka dafa miya ka yi ragadada to ka yawaita ruwan miyar kuma ka ba wa maƙotanka ka ba su kyauta shi sa yake cewa babban abokina manzo Allah ya min wasiya cewa idan zan yi miya a gidana ko za a yi romo ko za a yi ganda ko za a yi ragadada ko za a yi farfesu a sa ruwan miyan sannan ka duba wanda ya fi kusa da kai jikin maƙotanka ka ba su nasu kasan. ga wannan koyarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce abin da ya aikata shi a aikace a kansa wanda da za mu koma wannan kan koyarwa ta manzo Allah mu aiki da ita mu dabbaka ta da mun samu ci gaba ne nesa ba kusa ba da mun samu alkhairi nesa ba kusa ba da mun samu abin da ba za a manta da shi ba dangane ga wato samun canji a cikin rayuwarmu da ɗabi'unmu saboda mun yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mu'amalarsa da zamantakewarmu wannan shine abin da ya dace wa kowane musulmi addini ba surutu ba ne ba kuma iya magana ba ne da, da kauɗi ba aiki magana ce ta aiki kuma aikin nan ya kamata a gan shi duk masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama a ga tasirin ɗabi'un manzan Allah alaihi salatu wasalam tare da shi a ga tasirin halayen manzan Allah salatu alaihi tare da shi a ga tasirin zamantakewar manzan Allah salatu alaihi tare da shi a ga kuma irin yanayi da yake ɗabbaƙuwa da shi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to da haka ne za a gane cewa koyi da manzan Allah salatu alaihi shine mafita kuma koyi da manzan Allah salatu alaihi shine ya dace kuma koyi da manzan Allah salatu alaihi shine abin da ake bukata kuma shine abin da zai fitar da mu daga yanayin da muke ciki akwai Hussein Musa yace Allah ya ƙara mana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin malam Hussein Musa ita ƙauna din nan ai ita ce ma tushe ƙauna da imani da zaka iya ƙaunar mutum baka yi imani da shi ba amma kuma ba za ka imani da mutum ba ka ƙaunarsa ba saboda haka imani tare suke da ƙauna ƙauna tana fassara imani kuma ƙauna da biyayya shaƙiƙan juna ne da kana son sa da ka bi shi da kana bin sa da ka so shi wanda yake son ka baya bin saboda tsoro ne kenan haka wanda yake son ka baya bin kaga soyayya ta zama irin ta baki kenan ta zama ta yan nanaye ita kuma soyayya so ake ta zama ta gaskiya to haka nan malam awal ɗan fulani zinta yake Allah ya sa a gama da duniya lafiya amin Allah ya mu gama duniya lafiya sai kuma abul fattah abdulwani ne shi ma gashi ne ce masha Allah ina muku barka da yamma malam salahuddin armayau malam abubakar muhammad ya musa malam umar hamis yakubu musamman malam umar hamis yakubu ba shi ma yana zaune a nan da haka waɗannan suna cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wani makoci na annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma Allah ya bashi kwarewa wajen iya dafa abinci an ce shi mutumin farisa ne ya iya dafuwa kasan wasu Allah ya hore musu gaga namiji amma a ƙasashen ma turawa da waye maza sun fi mata iya girki ko da aka yi gasar girki ta duniya namiji ne ya zo na ɗaya abin mamaki saboda haka kowa ya kokari ya iya girki ba ba daudu bane dan ka iya girki a gidanka ko kana taya ka girki kana yin girki a gidanka haka sai da abincin kaje Saudiya duk abincin da kake ci in ba na yan ba na yar haja ba duk zaka gansu cewa maza ke yi duk abincin da muke ci na hotels ba za ga mace tana girka ba abincin hotel din nan duka da abincin da ake yi na na wajen da ake sai da abinci mada'im din nan duka da muke zuwa cin abinci zaka ga waɗanda suke yin abincin kaso casa'in wato maza ne haka in ka je wanda suka iya abinci kamar mutanen turkiya sun ma suna cin wanda suka iya abinci sosai suna cin wanda suka kware a abinci da irin mutanen asia din nan su ma za ka ga sun iya abinci to za ga duk su suke mana abincin dai da muke ci muka je kasashen laraba to shi wannan ya iya abinci sosai da haka sai ya zama in yi abincin wata rana sai ya gaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gidansa kuma dama mun san ɗabi'a ce ta laraba ko mu da muke yawan zuwa yankunan zaka suna ce mana wato mu zo mu zo mu su gayyace mu cin abinci su ɗabi'a ce mai kyau ta larabawa a gayyace ka cin abinci a ko a kawo maka abincin to to sai ya gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cin abinci lokacin kuma da yazo yake aiko invitation na gayyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tare da wato nana Aisha sai ya ce tare da wannan za mu zo sai mutumin ya shiru ya ƙara dawowa ya ce annabi ina ta ka annabi ce tare da wannan za mu zo har sai da aka so uku ya ce to shikenan ku zo tare to malamai sun ce to me yasa wannan mutumin da ya gaici annabi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi ya tayin suje da iyalinsa mutumin ya dan tage aka ce saboda yana tunanin abincin ne da yayi ba zai isa waɗannan adadin mutanen ba wasu kuma suka ce a'a watakila wurin da ya tanaji wajen cin abincin babu wurin da aka ware domin mata wasu ka ce kowa suka ta kawo tunda dai shi bai faɗa ba ya faɗi nasa dalilin ba amma malamai suke ta istinbadin dalilin da yasa aka samu dan wannan jinkiri Allah shi ne mafi sani amma dai ƙarshe ya amsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi shi da iyalinsa sun halarci wajen wannan wato cin abinci kuma dama suna so manzo Allah ya je ci abinci kuma ya musu addu'a kamar yadda aka saba haka kuma a ah, dangane ga abin da ya shafi makota wata ran za ka ga yara ma su haɗa ku faɗa ko mata su haɗa ku faɗa matan wannan ta ɗauko maganar wannan ta kawo wannan shi sa wata za ga abubuwan makota ya rikice in a samu gulmaciya ɗaya a unguwar wallahi aka samu wata kini, kini bibiya a unguwar duk sai ta haɗa gulma ta ɓata maƙotaka, ko aka samu wani yana da kangararren yaro kuma yana son yaron ya zo ya taya mutane barna cire fanka gidan wancan ballewa wancan abu ɗauki kayan wancan kuma shi da an masa magana sai ya toye ta bala'i a unguwa cewa an tsani ɗansa an sa wa ɗansa ido ana cutar masa da ɗa kuma ɗin ne ke cutar da mutane to ana samun irin wannan ko su zauna su yin sana'a unguwa su zauna unguwa su ta tada rigima su ta tada bore a ta samun tashin hankali shi yasa yanzu zaka ga daga cikin abin da ake wa makota wasiya da shi shine kowace unguwa su kafa kwamiti na ilimi da ɗa'a kwamitin ilimi da ɗa'a da tsaro kwamitin ilimi shi zai duba yaran unguwar suna karatun islamiyya da na moko suna na muhammadiyya da na boko akwai makaranta allo ya za a gyara ta unguwar tunda su suke koya mana Kur'ani. akwai islamiyya ya za a taimaka mata a gyara ta akwai makarantar boko ko da ta gwamnati ya za a taimaka a gyara ta saboda 'ya'yanmu suke karatu mu ƙara malamai mu ƙara kwasa-kwasai gwamnati ta kawo wani kaso mu kawo wani kaso mu taru mu gyara wannan makarantar sannan abu na biyu a kafa kwamiti na ɗa'a wanda zai duba shaye-shaye da ake samu da sace-sace da ake samu da zaman banza da sauran abubuwa da ake yi munana a cikin unguwanni to a duba a ga yaya ake yin waɗannan abubuwa kuma ya za a taka musu birki ya za a daina su a cikin unguwanni shine kwamitin ɗa'a wancan kwamitin ilimi sai kuma kwamitin tsaro shi kuma kwamitin tsaro shine zai duba unguwan nan gane ga harkar tsaro shige da ficen unguwar ya zama an gina shi a kan sa ido kada a bari ana shigo da makamai ka a bari ana shigo da abubuwa da za su kawo razani da firgici da rashin zaman lafiya a sa tsaro sosai a tsare unguwar to waɗannan abubuwan guda uku kwamitin ɗa'a da ilimi da tsaro a haɗe su gaba ɗaya a kasa department uku a dinga ba unguwa tsaro ana kula da ɗa'a kuma ana kula da ilimi da sana'a ta yi wa ƙara ma da sana'a a dinga wanda suke cika ci gaba su koya ma waɗanda ba su ci gaba ba to sai ka gaba ba ɗanka ne kaɗai zai amfana ba kowa da kowa ma ya amfana unguwar domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ka munana idan wato aka ji maƙocinka yana cewa ka munana to da gaske mafi yawa fa ka munana ne wanga zana cewa ka kyautata don ba ka kyautata ne duk da akwai makota masharranta akwai makoci mai hasada wanda duk alherin da zaka yi masa sai ya ji ya faɗi akasinsa duk kirkin da za zaka masa sai ya je ya cutar da kai wannan ba a rasa su a kowace unguwa ba a rasa su a kowane yanayi to wannan dama sai dai a yi ta hakurin an je Allah kuma zai yi hisabi tsakanin al'amarin da yake gudana tsakanin jama'a da haka anan za mu tsaya muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada Allah ya ba mu ikon koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan matsala da muka tattauna ta makota mun ji makotan Annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji yadda ya zauna da su mun ji yadda ya wasiya da makoci mun ji yadda ya karanta da mu haƙoƙin makota ko mun je da za mu